الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باقي ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا شاشد وشابك وغوتا شعبان إجراء دبو الأيادة لليو لدى 32 wanda ya zo daidai da sha takwas ga watan bakwai miladiya dubu biyu da sha ɗaya a cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka bulogul maram min adillatil ahkam yana zaton wannan shi ne jarafi na bakwai ko bakwai ko na takwas na takwas a har yanzu ne muna cikin babu izalatin najasa wa bayaniha babin da yake magana akan gusar da najasa da kuma bayanin ita kanta najasa din za mu tashi kan hadisin asma binti abi bakar radiyallahu anha قال الحافظ رحمه الله تعالى وأن أسماع بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيد يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضفه ثم تصلي فيه متفق عليه ya ce wa an asma abinci abi bakrin an karbo daga asma yar abi radiyallahu radiyallahu anhuma Allah yarda da su su biyin ita da mahaifinta abubakar siddiq annan النبي صلى الله عليه وسلم قال hakika annabi sallallahu alaihi عليه وسلم ياتي في دم الثوب في دم الحيد da jinin al'ada yusibu thawba da yake samun tufa maza Allah ya ce mata tahudduhu ta kankare shi sun mata karusuhu bilma sannan ta cuccuɗa shi da ruwa sun matan zahuhu sannan ta wanke shi sun matu sallifihi sannan ta salla a cikin wannan tufadin wannan hadisi da malayaka hadisin asma binti abubakar ya ce muttabaqun alai imam bukhari da muslim ne suka rawaito shi hadisin asma binti abubakar radiyallahu ma Allah ya kara musu yarda tana bayanin annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa dangane da jinin zamil haidi jinin al'ada ta mata tusibu sauba da yake taba tufa ya za'i da shi ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya za'i da wannan jinin idan ya taba tufa sai manzo Allah ya gaya mata yadda za ta yi ta hudduhu alhaddu shine kankarewa ta kankare shi summa taqrusuhu bilma' sannan ta ciccuɗa shi da ruwa alƙaras ko alƙarsu shi ne da aka tambaye shi dangane da alƙarsu yake cewa fadamma usbu'aihi sai al'akhbash malami ne na loga aka tambaye shi me alƙarsu sai ya haɗe 'yan yatsunsa guda biyu al'ibaham wannan babban ɗan yatsa kenan walwusta da ɗan yatsa na tsakiya sai ya haɗa su haka wa akhadha shay'an min bihi ma ya kama gefen rigarsa da su haka wa qala yace haka za yuf'alu bil ma haka nan za a yi da ruwa fi mawdu'iz dam ma'ana a ya kama ya kankare haka da da hannunsa da in yatsunsa wannan shine alqarsu to maza Allah ya ce summa taqrusuhu bil ma ma'ana ta ciccuda shi kenan ta caccakuda shi da hannayenta da ruwa summa tanzahu annadhu anan yana ɗaukar ma'anar yayyafawa yana ɗaukar kuma ma'anar wankewa da haka ana ana nufin sannan ta wanke sun matu salli fihi sannan ce sallah a cikin wannan tufaɗin mutabakun alaihi imamul bukhari da muslim ne suka rawaito wannan hadisi wannan hadisi imam malik ya rawaice shi haka nan imam shafi'i haka nan abu dawud da tsayalisi ibnu abi shaiba imam ahmad imam bukhari da muslim abu dawud na sa'i duk sun fitar da wannan hadisi ibnu maja darimi abu awana ibn al-jarud imam at-tabarani ibn khuzaima ibn hibban imam al-baihaqi duk sun rawaito wannan hadisi da haka anan al-hafiz ibn hajar kamar yadda muka karanta ba yana ga maka dukkan waɗanda suka fitar da hadisi bane yakan faɗi muhimmai tunda bukhari da muslim sun rawaito shi ya wadatar ba sai yayi ta kawo maka sauran malamai ba amma hadisi ne da yake a zamu za mu iya ce a kharaja jama'a malaman hadisi masu dimbin yawa ne suka fitar da shi sannan yana da ruwayoyi da suke goya mai baya suka zo da irin wannan ma'ana akwai hadisin ummu qais bint mihsan annaha da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan mace ta tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama an damil haidi yusibu saw dangane da jinin al'ada da yake samun tufa ya taba tufa ya za'i da shi manzo Allah ya ce bi sal ki kankare shi da dan itace ko dan wani tsinke ko farce waghsilihi bima'in wa sijrin ki wanke shi da ruwa da magariya kaga yana karfafa wannan hadisi na asma wannan hadisi imamu ahmad ya rawaito shi da abu daud da nasa'i da ibnu majah da ibnu khuzaimah da ibnu hibban da imamu al da kuma wasu daga cikin malaman hadisi sanadin shi kuma ya inganta sannan akwai hadisin na Aisha Allah ya kara mata yarda qalat tace kanat ihdana sahidu dayan mu tana yin al'ada ma'ana mu mata ɗayan al'ada tana samunta sun ƙatar su zama min saubiha sai ta cicciɗa jinin daga tubarta inda tsohuri haya yayin da ta tsarkaka ku ta ta wanke shi watan zahu ala sa'irihi sauran wuraren kuma sai ta yayyafa ruwa inda jinin ya bata sai ta cicura da hannayenta da ruwa ta mummutsuke shi sauran wuraren kuma ta yayyafa ruwa sun matu salli sannan ta salla da wannan jifa aga shi ma yana karba hadisin da na asma Allah ya kara mata yarda wannan riwaya tana cikin bukhari da ibnu maja da abu dawud da darimi sannan har wa yau wannan hadisi yana da kissa ma'ana kisa shine tambaya anan hafiz ibn hajar bai nuna mana cewa tambaya akai ba amma asali yadda riwaya take tambaya nana asma tace ra'atan idan koma ta riwaya zaga wata mace sa'alat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta tambaye manzon Allah an damil haiza dangane da jinin al'ada yusibu saub da yake samun tufa shine manzon Allah ya da wannan amsa din to anan malami ta ce wata mata ce wannan wannan a cikin hadisi kaji an ce faqala rajulun ja'at imra'atun anna imra'atan sauda wannan shi ake kira al-mubham a gurin malaman hadisi akwai littafai da aka rubuta da suke bayanin irin waɗannan mutanen akwai littafin al-khatib al-baghdadi sunan shi al-anba'ul eh, yana bayanin mubham a cikin matani akwai wanda yake bayanin mubham a cikin sanadi ar-rajulin an zuhuri an rajulin to sai ma bayanin waye wannan rajul din ta wata hanya wata riwaya akwai ne mubaham a cikin sanadi akwai mubaham a cikin matani to nan ya ce an namra'atan wace mace ce da haka anan wasu suka ce ai wannan matar ita ce asma ita kanta asma ita ce ta tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yazo a riwaya imamu shafi'i an fatima an asma qalat sa'altu an-nabiyya tace na tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da jinin al'ada a riwaya bai haƙi haka yi zo a kuma ba mamaki mai riwaya ɓoye sunan shi irin wannan yana faruwa kama hadisin abu sa'ir da kudiri lokacin da suka yi tafiya suka je wata alƙarya suka nema a basu masauki mutanen garin suka ce ba za mu sauke ku ba har sun wuce alƙaryar sai kunama ta harbi shugaban garin nan da na a cikin zaka ce ku wannan ayari akwai wani mai maganin ga abin da ya samu shugaban gari abu zar ya ce sai aka samu wani daga cikinmu aka riwaya ta zo ya je mai ruku ya yi karanta mai fatiha sai ya warware ana toba masa sai ya warware ya samu lafiya to wannan anan a wannan ruwa abu sa'id bai bayyana waye wannan ba amma alal haƙiƙa shine wannan rukuya din a wata ruwaya shine amma a wata ruwaya sai ce sai wani daga cikin mu yace ana samu wannan a ruwayoyi kaga mai ruwaya ya kan kanshi Wani Allah lokacin da zai bayani ba bukatar sai ya faɗi wane ne yayi abin shi yasa ya koyi wani sain kuma sai ya fito ce na kaza da kaza ya faru ko na yi kaza da haka dai asma ita ta tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama asma yaya ce ga nana aisha ana mata take da zatun ne ma'abociyar zani guda biyu domin suka ce lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Abubakar Siddiq za su yi hijira ita asma tana ɗaya daga cikin waɗanda suke kai musu abinci lokacin da suka ɓoye a garu sau a kogon nan kafin su fita shi abdullahi bin abubakar yana samun musu labarin gari ita kuma asma tana kai musu abinci to suka ce tana da mayafi guda ɗaya sai ta yaga shi biyu ta ɗaura ɗaya ɗayan kuma ta kamar jila da shi yadda idan ta tafiya abin yana goge sawunta ba za a ga sawunta ba to suka ce wannan ne dalilin da ya sake ce mata zatun nidaƙai ne wala Allah kuma ga samu wata kissa ghairu hazihi wannan hadisi ya kunshi matsaloli guda biyu wannan hadisi da muka karanta ya kunshi matsaloli guda biyu matsala ta farko da me ake gusar da najasa abin ibn Hajar ce babu izalatin najasa wa bayaniha to be ma za yi zanun najasa kamar ya kawo wannan hadisi ne ya gaya mana da abin da ake gusar da najasa wani zai mamaki ce yo ana gusar da najasa da wani abin da ya wuce ruwa wani haka zai ɗauka to amma a gurin malamai akwai maganganu guda uku magana ta farko labudda min ma'i fi izalatin najasati kulliha in dai najasa ta taba mutum a tuba shi ko a jikin shi ba abin da zai kawar da ita sai ruwa su a gurin su ruwa ne kadai ke kawar da najasa kamar yadda wani yanzu zai faɗa wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin malamai ne mazhabi na imamu Shafi'i al-mazhabul jadid imamu Shafi'i yana da mazhaba guda biyu akwai al-mazhabul qadim akwai al-jadid al-qadim lokacin yana Bagdad. al-jadid da ya dawo Masar to wani zan zaga a kaulin shi qadim kaza a jadid kaza sai al-jadid din ya shafi al-qadim din to mazhabul jadid najasa ana gusar da ita da ruwa ne kurin banda ruwa ba abin da ke gusar da najasa wannan shine kaulin Imamu Malik kamar yadda in ka duba az-zakhira da ahkamul qur'an na ibn al-arabi abin da ya kaito kenan shine kaurin imamu zufar ɗaya daga cikin malaman hanafiya riwaya ce daga imamu ahmad habib ibn hajar yace shine ra'ayin jamhurin malamai ma cewa najasa ana gusar da ita da ruwa ne kadai me dalilin su na barko hadisin da muka karanta na mutumin kauye in kun tana lokacin da yayi bawali a cikin masallaci kun ga da ya gama manzo Allah da me yace a kawo azuba ruwa suka ce kun ga anan manzon Allah ya yi umarni da ruwa shi ya ce a kawo a zuba da wani ruwa yana yi da sai manzon Allah ba zai ce a kawo ruwa ba sai ya kyale ko ya ce a kawo wani abu daban dalilinsu na biyu hadisin abi sa'ala ba mun karanta shi a baya yace ya rasulullah muna zuwa garuruwa na ahlul kitab za mu ci abinci a kwanukan su manzo Allah ce illa Allah ta tajidu ghairaha sai in ba ku samu wasu kwanukan ba sai ku wanke wankewa da ruwa suka ce ana ma manzo Allah yayi umarni a wanke da ruwa fagsiluha bil ma'i a riwayat tirmidhi thumma kulu fiha washrabu suka ce manzo Allah ce fagsiluha bil ma'i da haka wannan wankewar da za a yi su a gurin su dan najasa ne to kuma jasa da ruwa manzo Allah ce a wanke ta dalilin su na uku wannan hadisi na na asma ta tambaye manzo Allah idan jinin al'ada ya taba tuba sai manzo Allah ya ce tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma thumma tandahuhu kun ga yace taqrusuhu bil ma kace wannan dalili ne cewa najasa ana gusar da ita da ruwa dalilin su na hudu hadisin abi huraira khawla binti yasar tace ya rasulullah idan jinin bai tawo ba hadisi nabi da zamu karanta bayan wannan tace idan na goge alamun jinin bai tawo manzo Allah ya ce yakfikil ma'u ruwa ya isa miki wala yadurruki asaruhu gurbin abin ba zai cutar da ke ba suka ce wannan ma dalili ne na cewa da ruwa ake gusar da najasa sannan dalilin suna biyar hadisin da na faɗa wanda yake karfafa hadisin na na asma na ummi qais mihsan lokacin da tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da jinin al'ada da yake samun tuba manzo Allah ita ma yace ta wanke shi da ruwa dalilin su na shida suka ce ruwa shine abin da yake kwarara kuma yana da taushi ta yadda zai iya gusar da najasa abinda wani abu wanda ba ruwa bai da wannan dalilin su na bakwai suka ce kamar yadda mutum baya ɗauke kari yayin da mutum bai da alwala idan yana so yi tsarki da me zai alwala da ruwa baya yi da wani abu yayin da mutum ke da janaba yana so ya tsarkaka da me zai yi da ruwa to ce wanda ya gwada da ruwa kada yake kawar da najasa wannan shine kaulin farko amma kauli ne ba shine mai rinjaye ba kauli ne marjuhi duk wannan dalilan da suka kawo kauli ne marjuhi ba shine wanda yake da rinjaye ba dalilansu gaba ɗaya dalilai ne ingantattu karɓaɓɓu amma ba sa kore ana tsarkake najasa da wani abu wanda ba ruwa ba dalilansu gaba ɗaya abin da suke gwadawa ruwa yana cikin abin da ake kawar da najasa amma a gefe guda ne san ba su ce banda ruwa ba abin da zai yi da haka dalilansu a ɓangare guda ne ƙauli na biyu suka ce ya juzu izalatul khubsi bi ghairil ma' ana gusar da najasa ya halatta gusar da najasa da wani abin da ba ruwa ba bal mata zalatin najasa bi ayi wajhin kana in dai najasa ta gushe ko da me yi wa bi ayi maddatin ko ma wani irin chemical ne aka sa zala hukumuha wa tahura al mahallu hukuncin ta ya wuce gurin ya tsarkaka ko ma me yi in dai ta gushe suka ce najasa za ta iya gushewa da rana rana ta dake ta najasa kun ga ko da fenti ai rana tana kodar da shi to sai zama najasa ta ta guri rana da dake wurin sai abin ya gushi ya zama ya ya canza kala ko iska iska ta zo ta dauke abin ta busar da shi ko suka ce al hala, ko abin da karan kanshi ya tashi daga najasa ya koma wani abu akwai abin da yana narkewa ai in ya shiga cikin kasa yau da gobe da gobe sai lalace ya zama wani abu daban suka ce da ya zama istihala bi nafsi ya tashi daga najasa in da najasa ne amma yanzu ya juye ya juye da gobe ya zama wani abu daban suka ce wannan ya tashi daga najasa in ba ku manta ba a karatun da muka yi na hadisin kham tuttakhadhu khallan ana mai magana istihala to zuwa gurin su wanda suka ce giya najasa ce suka ce idan ka aje ta yau da gobe har ta salanci to ta tare daga najasa shine istihala din suka ce su dai a anan gurin abinda suke lura masu wannan kaulin najasar ta gushe wannan magana ibnu taymiya ya nasabta ta zuwa ga abi hanifa kuma kauli ne na biyu a mazhabin imamu malik da imamu ahmad suka ce kuma zai iya zama kauli ne na urwa ibnu zubair da an-nakhai a da ibrahim an-nakhai da abi saur kamar yadda wannan ne shine al-qawl al-qadim min aqwali shafi'i rahimahullahu ta'ala da haka su a wannan kaulin da komai na jasa ta bushe shikenan hukuncin ta ya tafi ko iska ko ruwa ko wani abu daban ko kasa dalilansu dalilinsu na barko hadisin abdullahi dan umar yana cewa kanatil kilabu tuqbilu wa tudbiru fil masjidi ala ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaji wani abu kuma wannan hadisi yana cikin bukhari ba yace a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karnuka suna shiga su fita a cikin masallacin manzon Allah su shigo kuma su fita suna kara kaina a cikin masallacin Shi shine wasu malamai suke cewa wa ma kanu yarushuna shay'an min zalika a riwaya abdullahi dan wani yace kuma sabai in za sallah ba sa iya ruwa ko na kawo ba zai yi suna shiga su fita bayan samu wata ran wani yayi bawani wani yayi wani abu a ciki wani hadisi bukhari ya rawaito shi da tirmidhi suka ce ya nuna kenan abin da sa ba a zuba ruwa saboda rijistar ta gushe da wani abu daban wani abu ya kusa da ita masallacin kasa ne za ta yi kare yayi bawani kafin a shigo ya bushe kan zo ba wani abu ya faruwa za a yi sallah kuma za ta yi kare ya yi baure kamun a shigo iska ta kada yashin ya lullube shi shi kenan an zo za a yi sallah kuma suka je kun ga anan ba a yi magana kusa da nesa da ruwa ba hadisin abi sa'id al-khudri dalilin sa na biyu manzo Allah ce idza jaa ahadukumul masjid falyanzur in ɗayan ku ya zo masallaci ya duba takalmin shi fa in ra'a fina alaihi azan aw qazaran in ya ga jasa ko kazanta fal yamsahu ya goge shi wal yusalli bihi sallah da shi wannan dilala shi wadiha ce ai ka zo masar takalminka da najasa ka duba manzo Allah ce in ka najasa goga shi a kasa in ya gogu shigo da shi kai sallah da kayanka suka ce wanda ya nuna ashe najasa tana gushewa da wani ruwa ta hanyar gogewa wannan hadisi Abu Dawud ne fitar da shi Ibn Khuzaimah inganta shi dalilin su na uku hadisin abi huraira wanda ibnu hibbani ya kawo cewa manzo Allah ya ce idza wati ahadukum al'aza bi khuffaihi in ɗayan ku ya taka ƙasa da takalman shi fa tuhuruhum turab tsarkin takalman shi ne ƙasa tsarkin takalman shi ne ita ƙasa din ya taka ya wuce ya taka ya wuce shikenan ba ba komai dalilin su na hudu hadisin na Aisha manzo Allah yana cewa at-turabu lahumu tahurun ita ƙasa tsarki ce ga su takalma din wannan yana cikin sunan abi dawud wanda shek albani ya inganta shi suka ce irin wannan hadisi suna nan da yawa da suke nuna cewa najasa tana tsarkakuwa da wani abin da ba ruwa ba a takalmi idan ka goge da ƙasa kurin ya ya wadatar sai suka kawo dalili na biyar riwayar imam ahmad wani sahabi ya ce ya rasulallah mu muna hanyar mu ta zuwa masallaci hanya ce da ke najasa tana ɗoyi abin da yace inna lana ilal masjidi almasjid muntina muna da hanya zuwa masallaci amma mai doyi ce fa kaifa nasna'u idza mutirna ya zamu idan aka yi ruwan sama zamu zo qala sai manzo Allah ce alaysa ba'daha tariqun hiya atayyibu minha bayan kun mutu wannan hanyar mai wari mai doyi babu wata hanyar kuma daga ita sai masallaci qala qultu bala nace akwai manzo Allah ce fa hadhihi bi hadhihi waccan din wannan ta bayan za ta tsarkake ta sun taho a lungu sun biyo layi mai bola akwai layukan da suke da bola kazaman layuka sun tattako an yi ruwa an tattaka kashin dan adam da mai to amma kafin su mazallaci sun shigo lungu mai kyau suna tattabiya to wannan tabiyin ta tsarkake ta farkon wannan yaro najasa tana tsarkaka da wani abu da ba ruwa ba wannan sanadin hadisin ya inganta riwaya ce daga Imam Ahmad sannan har wa yau cikin dalilansu da suka kawo hadisin ummu salama ce ya rasulullahi ne hijabi na yana jan kasa wa amshi fil qazir yana tafiya gurin da yake da kazanta sai manzo Allah ya ce yutahhiruhu ma ba'dahu shi ita shi mayabin abin da ya biyo bayan gurin mai kazanta zai tsarkake shi da haka dai sun kawo dalilai masu yawa har daga cikin dalilan suka yi amfani da wata ka'ida al ya yaduru ma illatihi wujudan wa adama shi hukunci yana tafiya ne da dalilin shi kakai sallah saboda najasa in ta bushe yi sallaka to da haka kurin abin da ake kallo ba mata wujidatin najasa wujidatul hukum ba mata zalatin najasa zalal hukum in najasa ta bushe shikenan abin ya bushe suka ce to wannan shine ma'ana kaulin su waɗannan kauli na uku wannan shine kauli na biyu shine kauli raji shine kauli mafi rinjaye najasa ana gusar da ita ba lalle sai da ruwa ba idan ta yi istihala ko iska shi yasa wanda ya tuwo alwala ya tuho masallaci sai ya taka bayan gida na dan adam ko ya taka na najasa in dan ya ce zai wanke amma in busassa ce ba komai a kan shi wanda aka sabi suke bada fatawa ba ba wani abin da zaka tun da busassa ce ba za ta makale maka ba kauli na uku riwaya ce daga cikin rawayoyi daga imamu Ahmad cewa najasa ana gusar da najasa da wani abin da ba ruwa ba amma a halin larura sun yadda najasa za ta gushe amma a halin larura wani Allah sun ce dalilin suka ce dalilan mutanen farko suka nuna sun ce suna nuna najasa ba ta gushewa sai da ruwa dalilan mutane na biyu su wasu nuna najasa tana gusuwa da wani abin da ba ruwa ba to dan mi jam'i bainal ajilla mu dauki na biyun ana yin shi ne a halin darura wanda kuma ba wani dalilin da ya gwada haka ba kun gada da manzo Allah ce ɗayan ku zo masallaci ya wanki wanki a zakai amma manzo Allah bai ce ka nemi ruwa ba ko wani abu ka goge ko da ruwa in ka goge yayi da haka magana rajiha najasa tana gusuwa da wani abin da ba ruwa ba ana iya gusar da ita da ƙasa ana iya gusar da ita da chemical da haka yau an ɗauki abin da najasa ne aka sami wani chemical ya canza mai kama ya tashi daga najasa ya kuma wannan ya zama ya yi istihala kenan sai in abin da aka sa shi ma najasa ne amma shi in ba najasa bane ba ba wani abu akai ko kuma a'a najasa ce amma ƙura ta zo ta rube ta ta bide gurin an zo ba baka sani bawali aka akai a guri kai baka sani kafin ka zo iska ta turbiɗe gurin kana zuwa kai a lola ka tsaya kan gurin kai sallah sallah ka tayi babu wata matsala kai tunda babu najasa din ko kuma an yi bawalin ya bushe wannan ma duk ba zai zama najasa ba wannan shine magana ta birin jayi to wannan ce mas'alar farko a cikin wannan hadisi da haka anan hadisin yana gwada mana ruwa yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake kawar da najasa da su mas'ala ta biyu shine magana jinin al'ada hukuncin shi ijma'in malamai kamar yadda imamun nauyi ya kaito da wasu malamai imamu zarkashi shi ma ya hakaito cikin sharhin muktasar na alkhiraki cewa ijma'i ne jinin al'ada na jasa ne jinin al'ada na mata na jasa ne amma an yi rangwame kan ɗan kaɗan ɗugo ya samu tubar mace za ta iya kankare shi kamar ta ɗan sa yawu ko yawu ta sa a hannunta ta mummutsuke wurin shi kenan yayi amma in yana da yawa to wannan najasa ne sai ta wanke saboda wannan hadisi ibra abdul yana cewa wa ammal ma'ana al maqsud ilayhi bi hadha al abinda ake nufi da wannan hadisi da muka karanta fi shari'a a shari'a musulunci fa huwa ghuslu damil haid min ath abinda ake nufi da hadisin wanke jinin al'ada daga tuba idza asabahu in jinin ya samu tubar wal khabaru bi annahu yajibu ghusluhu li najasatihi yace da hadisin kuma yana gwada cewa wajibi ne a wanke saboda najasa ne wa hukmu kulli damin ka damil haid ibn abdul malik ce kowane jini hukuncin shi irin jinin al'ada ne illa anna qalilad dami sai dai dan kadan jinin mutajawizun anhu mutajawazun anhu li sharti Allah azza wa jalla fi najasati dami an yakuna masbuha ibn abdul ibn abdul bari yace sai dai injinin kadan ne to an yafi dan Allah yace zama jini mai kwalara to amma mas'ala da nake so mai tarkezi da ita anan jinin al'ada ijma'i najasa ne to amma jinin da ba na al'ada ba kayanka akuya jinin ya taba ka kayanka kaza jinin ya taba ka dan adam kai ka ji ciwo jinin ya bata ma riga wannan jibba ba jinin al'ada bane jinin al'ada da na biki wannan najasa ne amma waɗannan jini wanda ba na wannan ba yaya ne me hukuncin shi wannan wasu malamai sun ce najasa ne sun ba shi hukunci daidai da jinin al'ada kamar yadda muka ji ibn abdul bar ya faɗa amma imamu shaukani ya ce wannan jinin ba najasa bane in ka cire jinin al'ada jinin dabba jinin mutum ba na jasa ba ne dalilin suka ce muna da dalilai akan wannan na farko dai waccan aya da ibnu abdulbar ya kawo cewa Allah ya ce kulla la ajidu ma fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yatamuhu illa an yakuna daman masfuha ibn abdulbar ya kawo dalili akan cewa in jini ya kwarara ya zama najasa imam shaukani ce kwata-kwata aya ba ta magana kan najasa jini ko ba najasa shi ba tana magana ne kan menene haramun mai halal a cikin abin da ake ci a cikin fatul kadir in ka duba za ga bayanin da yi amma jini na dan adam jinin da mutum zai ji ciwo jinin da mutum zai yanka dabba jinin da mutum zai yanka kaza wannan suka ce ba najasa ba shi ne abin da shekul Albani ya rinja cikin tamamul minna fi ta'liqi ala fiqh sunna ya kaba dalili da cewa hadisin sahabi din nan mutumin Madina yana yin sallah an je gurin jihadi aka sanya shi gadi cewa ya kula da runduna yana cikin masu gadi sai tashi ce bari ya nafila yana sallar aka harbo mai kibiya ta harbe shi kaga kibiya za ta taɓa mutum jini mai fita ba ya zare ya ci gaba da sallar aka ƙara harbo mai wuta ta harbe shi ya zare ya ci gaba da sallar sai da aka yi mai guda uku sai da ta kai ya faɗi sannan ɗan uwan shi farka farka kaga shek albani da sauran malamai suka ce da jini na jasa ne da ba zai ci gaba da sallan ba wannan dalilin su na farko kenan sannan ibn sirin ko kuma al-hasan al-basri yana cewa daya ma'ana an samu musulmai ma zalal muslimuna yusalluna fi jirahatihim musulmai in yace anan al-muslimuna yana nufin sahabbai tunda shi tabi'i ne ce musulmai na wannan zamanin da abokan shi tabi'ai da sauran musahabbai ba su gushe ba suna yin sallah cikin ciwukan su da aka ji musu da aka jinin da zai fita daga cikin mutum ba na ba bane sai dai kazanta mutum ya wanki wannan kaulin yana da karfi da yawa ya fi kaulin da yace jinin dan adam na jasa ne amma jinin al'ada wannan na jasa ne sai mace ta wanke shi to sai kuma mu zo kan fawaidul hadith fa'idojin zamu fitar a cikin wannan hadisi fa'ida ta barko yana nuna mana jinin al'ada na jasa ne inda gashi manzo Allah ce ta hutu ta kankare shi anan ana nufin kankarewa idan ya bushe ta sanya farce ko wani abu ta kankare shi summa taqrusuhu bil ma sannan ta da shi da ruwa gurin da jinin ya taba summa tanzahuhu sannan ta wawanke shi sannan ta sallah da tubata wannan ya nuna jinin al'ada na jasa ne fa'ida ta biya cikin hadisin yana nuna mana gusar da najasa ba sharaɗi ba ne sai ka yi adadin wani wanki ma'ana inda jasa taɓa tubarka za ka koda koda wanki ɗaya ne inda ya koda ta shi kenan a nan maza Allah bai ce ki wanke so kaza ba sai dai inda aka zo aka ce kai adadi kaza kamar inda mutum ya yi ta yin tsarkin dutse kun ga an ce tsarki uku ya da duwatsu uku kuma suka ce ya zama afuwan ya ta tsarkin dutse kada ya a hadisi ya gwada kada mutum ya da kasar duwatsu uku to nan kaga ana so kai uku din kai mara din kama wajen wankan mamaci wankan gawa hadisi ya zo cewa a yi guda uku ko biyar ko bakwai kun gana an faɗa adadi amma dai inda ba a faɗa adadi ba to ba buƙatar ce kamar kare idan ya sa baki cikin abu kun ga aka ce ka wanke sau bakwai an faɗa adadi to inda ba faɗa adadi ba in ka wanke sau ɗaya in ya gusar shi kenan ba ba buƙatar sai ka yi wani adadi kamar yadda wannan hadisi yake nuna imamun nau yana cewa alwajibu fi izalatin najasatil inqa wajibi a wajen gusar da najasa shine al-inqa a samu tsarki a samu tsarkakuwa idan najasar wanda ido baya iya gani ne ma'ana in ido ba zai yanzu kamar bawali ya taba riga idan nazo nan in ba in ba ga mutum ba zai san bawali bane a rigar zai gide ga guri da lema amma zai daukan ruwa ne zai daukan yawo ne zai daukan wani abu ne daban to wannan yace najasa hukumiyya ido baya gani imam nawawi ce in kai so daya ya ya wadatar in ka wanke so daya ya wadatar amma in najasa ce da ido yake iya ganin ta kamar jini din yanzu in ka zo da jini na al'ada a bace ta zo da shi a jikin ba za a gani to irin wannan ya ce sai ka wanki ita kuma ana abin da shari'a take so ka gusar da ita idan wanki a ɗaya gusar da ita shikenan in bai ta gusa ba na biyu na uku har dai ta zama babu ita wannan shine abin da ake so sannan wannan hadisi yana gwada mana halaccin mace ta yi sallah a cikin tufar da take yin al'ada da ita inda manzo Allah ya ce summa tusalli fihi ai fi haza saubi a cikin wannan tubar matukar kin wanke kin tsarkake ya halatta ki sallah a ciki domin wasu matan za ga suna da tubabi na yin al'ada duk lokacin da al'ada ta zo mata za ta daura wannan tubabi din wannan zani din da shi za ta ta harkokin ta sai ta yi tsarkaka to wannan zanin injini ya taba shi ya zama na najasa sai an wanke in kin wanke ya halatta ki sallah da shi in jini bai taba shi ba ko da ku kina sa shi lokacin al'ada to wannan yana nan da tsarkin shi babu da bijin daga shi manzo Allah ce summa tusalli fihi ai bi hadha thawb allazi usila sannan duk da haka malamai suka ce shi jinin idan ya zama dan kadan ne kamar da muka faɗa to an yi rangwame dangane da shi babu wani dalili sannan wannan hadisi dalili ne akan wajabcin tufar mai sallah ta zama mai tsarki tufar shi ta zama mai tsarki wajibi ne mai sallah ta bai ta zama mai sarki to amma anan malamai sun yi sabani sharadi ne ko ba sharadi ba wannan akwai sabani kun san akwai mai tsakanin sharadi da wajibi in aka ce wajibi tufan mai sallah ta zama mai tsarki to in za ka yi sallah lalle tufa ka ta zama mai tsarki in ba ta da tsarki ka yi laifi amma sallah ka ta yi in aka ce sharaɗi ne to in ba ta da tsarki in kai sallar sallar ba ba to anan malamai sun yi saɓani akwai malaman da suke ganin tsarkin wuri da tsarkin tufa ba sharadi ba ne ga sallah wajibi ne amma ba sharadi ba ne su a gurinsu da za ka yi sallah da najasa a tubar ka sallah ka ta amma ka yi ne akwai wanda suke gani sharadi ne idan da za ka yi sallah babu tsarkin tufa ko babu tsarkin guri sallah ba ta ba to irin waɗannan masayin ɗin da daƙiƙa sai ɗalibi yana iya bambance su shi yasa in dai ɗalibi yana so ya kafu a ilimin addini na fiƙihu dole ne sai ya iya fanni guda biyu in dai kana so ka zama faƙihi sai ka ƙwarance a fanni guda biyu bayan ilimi da zaka tara na alkur'ani na hadisi sai kana da usulul hadisi mustalahul hadisi zaka iya tantance zaka iya gane bayanan malamai da suke yi hadisi mai inganci da mara inganci ko da kai baka iya ingantawa amma kana karanta zaka iya gane istilahat din su in sun ce mawquf sun ce mu'jal sun ce mu'allaq sun ce mu'an'an sun ce mudallas sun ce za ka iya ganewa kuma za ka iya bi ka karanto bayanan su abu na biyu lalle ka kwarance a usulin fiƙe kuma da yawa mutane ba sa bambance tsakanin wajibi da musahabbi da da haramun da halal sharadi kuma wannan da sharadi da sauransu wannan kuma suna babin daban to kowane ce ka bambance aka ce abu wajibi me ma'anar wajibi aka ce halal me ma'ana halal aka ce mustahabbi me ma'anar mustahabbi to da haka a dangane wa shi wannan hadisi ne malamai na kan wajen da shi kan wajabcin tsarkake tufar mai sallah inda maza Allah ce ta huttuhu sun ba taqrusuhu sun ba tanzahu fil ma da haka wannan shine abinda yake wannan sannan a cikin hadisin yana nuna mana ana son mutum ya tambayi abinda ya shige masa duhu ko da fasinal abu ne da ya shafe shi kun ga wannan jinin al'ada wani abu ne da yake ba duk mace za ta yi tambaya akan shi ba da ce kaza ya same ni ya zan yi to amma wannan asma ta zo ta tambaya ce ya rasulallah idan jinin al'ada ya taba tufa ya za a yi ta ce na tambaye manzan Allah shi yasa ka'ida kunya ba ta hana koyon addini kunya ba ta cikin uzuri da na Aisha take cewa Allah ya ji kan matan mutanen Madina kunya ba ta hana su koyon addinin su ba da haka kada ya zama cikin uzurin da zai hana mutum ya zama kunya ya ce ba zan iya tambaya game da masu ba da maguna da suke cewa lafiya ba a jin kunya wajen neman lafiya to wajen neman ilimin addini ma kunya ana ɗauke ta indiya abinda mutum bai sani ba ne sai dai amfani da lafazai masu kinaya wannan kuma ana san shi a shari'a idan har zan faɗi labazi kaza ku gane to ba halatta mutum ɓaro-ɓaro in har zan ce bawuli kowa ya gane to ba sai na ce fitsari ba in har zan ce bayan gida ko ya gane ba sai na ce kashi ba wannan a shari'a ana son kinaya amma kuma kunya ba ta zama dalili na cewa ba zan tambayi abin da ya kamata ba saboda ina jin kunya sai hadisin abi huraira wa an abi huraira ta radiyallahu anhu qala an karɓo daga abi huraira Allah ya kara masa yarda yace qalat khawla khawla ce ya rasulullah ya manzan Allah fa illam yazhabu dam fa illam yazhabu dam idan jinin bai tafi ba fa an sa ruwan an murza an wanki amma ga alamun jinin qala sai manzo Allah ce yakfikil ma'u ruwa ya wadatan miki ya isan miki wala yadurruki asaruhu gurbin alamun jinin ba zai cutar da ke ba in kin sa ruwa kin wanke kin iyayewa ki amma ga alamun nan duk wanda ya gani zai gane jini ne wannan ba zai cutar da ke ba akhrajahu tirmidhi tirmidhi ne ya fitar da wannan hadisi wa sanaduhu da'if sanadin shi na da rauni sanadin hadisin na da rauni wannan hadisi imamu ahmad ya fitar da shi da abu dawud sun fitar da shi ta hanyar kutaiba ibn sa'id al-baghlani abu raja sannan bayhaqi ya fitar da shi ta hanyar abdullahi bin wahab da usman ibn salih waɗannan duk sun rawaito shi daga wani rawi da ake kira abdullahi ibn lahi'a abdullahi ibn lahi'a ya jiyo shi daga yazid ibn abi habib shi kuma daga isa ibn abi talha shi kuma isa bin abi talha daga abi huraira shi kuma abi huraira ya ce khawla khawla din an yi sabani wace ce wasu sun ce khawla bintu yasar kamar yadda zamu ji a gaba ta yi tambaya to wasu malamai sun za'afa wannan sanadin suka ce da ibi ne saboda akwai abdullahi bin lahi'a shi kuma abdullahi bin lahi'a din nan malamai sun ce za'if ne yana da rauni malami ne amma an yi sabani kan shi akwai wanda suka ce duk inda ya da ifi ne akwai wanda suka ce a idan ya zo amma wanda suka yi karatun a gurin shi almajiransa abdullahi bin wahab ne abdullahi bin mubarak ne akwai su abajila guda uku idan su ne suka ce sun yi ruwa daga ibn lahi'a to za a karɓi ruwa daga gurinsu a nan raunin ibn lahi'a ba zai tasiri ba saboda mai malaman hadisi suka ya gaskace don ibn lahi'a farko farkon lamarin shi kalau yake yana bada hadisi a seki daidai in zai karatun hadisi ba da matsala kuma da littafin shi yake yi sai Allah ya jarrabe shi bayan shekaru sai labararar shi ta kone shi kuma bai haddace ba kuma ɗalibai za a zo ce sai ya ba da karatu da haka sai ake samun kurakurai to ɗaliban shi na farko in su suka ruwaya da gurin shi ruwayan makabula ce don su lokacin matsala ba ta same shi ba amma waɗannan da suka zo daga baya wanda ba su ba to in suka yi ruwaya sai an bincika shi yasa kana karatu ba malamai masu duka irin malaman hadisi malaman hadisi wani arne yana cewa li yafkhara almuslimuna bi ilmi hadisihim yace musulmai sai alfahari da ilimin hadisi a cikin ilimin hadisi ne ake ɗaukan malami babba wanda ya tumbatse ke da almajirai sai a kasa almajiran shi gida-gida akwai 'yan ajin farko waɗanda ko a gida a zaman gida ko a halin tafiya ko yaushe suna tare da shi sun san hadisan shi sun san ruwayoyin shi sun lazimce shi akwai almajiran da zuwa suke suke karatu suke tafiyar su sun zo sun yi karatun amma sun yi tafiyar su waɗannan ba su kai wancan zama da shi ba akwai kuma almajiran da suna a sha ruwan tsuntsaye dan kasuwa ne in ya dagari zai zo majalisin malami ya karatu misali idan kuma ya tafi fatocin sai wata biyu uku ma baya gari wani ba sai ya shekara kuma jiran da ya da zai zo majalisin kaga shi kuma wannan daban akwai wanda kuma yana zuwa amma kwalwa ba ta da kyau ba iya rikewa akwai wanda yana zuwa amma da an fara karatun bacci yake duk suna lura da su akwai malamai ne kana karatu za su ce ma da aka zo guri kaza sai wani yi gengedi saboda a fitar da komai da amana to da kan an zo aka ɗauki malami mai yawan ɗalibai sai aka sa ɗaliban shi gida-gida waɗancan ajin farko idan suka kawo riwaya sai wani dan dagaji irin masu gyangyaɗi ko wanda baya zuwa sai sau ɗaya a shekara ko sau biyu sai ka riwaya ta saba ta waɗancan to ba za ma a kalli riwayar shi ba saboda shi baya cikin ajin farko wani kuma za ga yana da wani rawi wanda ya lazimce shi ya lazimce shi ɗani ya san hadisan ciki da bai wani rawin kuma za ka tarar cewa ƙalau yake amma idan tsoba ya kai shekara 60 70 80 sai ƙulo tarkici kuma zai dinga bada hadisin a haka to duk malama hadisi sun iyakance masu sai daga shekara ta kaza duk wanda ya riwaya a gurin wani to riwaya sai an yi bincike akan saboda wadan yana da matsala wani rawin kuma za ka samu iyakai wannan matsayin ya fara ikhtilati ya'yan shi da almajiran sai sa na sha hadisi duk wanda yazo zai karatu gurin sai ce a'a malam baya karatu je ka sun yi haka ne dan su kare malamin dan in suka bar shi yana riwaya kuma yana kurakurai to in malamin suka za su jiran masa to me ko a sa wannan cikin da yanzu ya samu matsala ya sa shiga gurin shi duk wannan sai kana karanta ilmul jarhi wa ta'jil zaka ci karo da waɗannan abubuwa din ana karkasa su gida gida da haka ce ibn lahi'a riwayatul qudama'i anhu fa idza rawa al qudama'u an ibn lahi'a fa riwayatuhum sahiha in almajiran shi tsofaffi wanda suka zauna da shi tun talatali suka yi riwaya riwaya ingantacciya ce in dai wannan ne matsala to anan kada ma ka ce ibn lahi'a yana da rauni amma idza rawa idza rawa anhu amma idan wanda suka zo daga ba suka yi riwaya gurin shi to wanda riwayar tana da Launi sai an bincika za a ce za'iba ce sai an samu wata riwaya ta karfafa ta to ibn lahiya wasu malami suka ce abin da ya same shi kenan wasu malami suka ce a tun asali ma ibn lahiya da ifi ne ba wani tun ma kafin abuwan sa su kone dama can da ibi ne an yi dogon har rubutu an yi akan ibn lahiya in kana karanta tirmidhi kana karanta nasa'i kana karanta jama'a zaka ta ganin ibn lahi'a babban malami ne abdullahi ibn lahi'a shi yasa aka damu da al'amarin shi har rubutu an yi akan shi rubutu a matakin ilimi digiri na biyu na uku an yi rubuce rubuce akan ibn lahi'a kuma yanzu ana cewa akan mas'alar ibn lahi'a to wannan sanadin gaba ɗaya wannan hadisin duk inda ka je ka zagayo a cikin sanadin akwai ibn lahi'a shi za suka ce da ibi ne shi yasa ana hadisi ce ma wa sanaduhu da'i sanadin hadisin yana da rauni amma su malamin sun inganta shi kamar imam al-albani ya inganta wannan hadisi domin ya ce ai daga cikin wanda suka yi riwayar hadisin daga ibn lahiya akwai abdullahi bin wahab shi shek albani yana tabi cewa idan waɗannan abajila suke riwaya daga ibn lahiya riwayar ana karba kuma hadisin ma'anar shi ingantacciya ce babu saɓani kan ma'anar shi cewa najasa idan alamanta ta su gushe bayan an wanke wannan ba zai cutar ba khawla kame da muka faɗa hadisi wasu sun ce khawla ibn yasar ce wasu ka ce kaula bintu namar kamar da yazo a a wani hadisi wasu ka ce kaula bintu yaman almiyan an yi sabani wace kaula ce wannan wadda ta yi wannan tambaya din akwai kauloli da yawa a wannan lokaci ɗin. wannan hadisi daga cikin fa'ida da za mu samu a cikin shi wajabcin wanke tufa ga wanda zai yi sallah kamar yadda muka faɗa a baya sannan yana nuna mana alamun jini alamun najasa bayan an wanke in bai gushe ba to babu komai wannan ba zai zama mai cutarwa ba shi yasa imam bukhari babu yace babu idza ghasala aljanaba aw ghayraha falam yazhab atharu babin da yake bayani idan mutum wanke janaba ko wani janaba amma alamun mutum ba babu komai wannan baya bata sallah ba zai hana yi sallah da shi ba sannan wannan hadisi yana gwada mana tubar da take da najasa ba laifin an sanya ta in ba a cikin sallah bane kamar macen da take yin al'ada dan ta daura zanin da jinin yake jiki matukar dai ba sallah za ta yi babu wani abu sai daga baya ta cire idan za ta ibada sai ta gyara saboda kusar da najasa yana wajaba yayin da mutum zai ibada wajibi ne kusar da najasa waɗannan su ne hadisai na ƙarshe a wannan babi da alhabis ibn hajar ya kawo idan mun kalli babin a dunkule za mu gaya mana magana hadisin farko alhabis ibn hajar ya yi magana dangane da abin da ya shafi giya mun tabbatar magana raji ha giya ba na jasa ba ce amma shanta haramun ne haramun ne amma ita da za ta taɓa mutum magana mafi inganci ba na jasa ba ce akwai malaman da suka ce na jasa ce sannan mun tattauna matsalar idan giya ta salanci za a iya amfani da ita kamar yadda aka tambaye manzo Allah manzo Allah ya ce a a sannan da haka a wannan gabar giya magana rajiha ba jasa bace amma haramun ne shan ta sai maganar jaki jakin gida cin shi haramun ne amma dangane da jikin shi da wannan ba na jasa bane akan magana rajiha sai magana dabbar da ake cin naman ta yawunta da guminta idan ya taba mutum wannan ba na jasa bane hadisin kharija yace manzo Allah ya mana hudu ba yawun dabbar sai yana kwarara akan kabada ta sai muka karanta abin da ya shafi mani nana Aisha ce tana kankare shi a tuban manzon Allah mun ji akwai maganan malaman da suka ce mani najasa ne akwai kuma malaman da suka ce ba najasa bane magana bi inganci ba najasa bane kazanta ne sai dai a kawar da shi amma baya cikin abin da yake najasa sai muka karanta abin da ya shafi bawalin yaro da yarinya mun ji cewa idan ba su fara cin abinci ba to in yaro yayi bawali ma'ana kurin mama yake sha baya cin abinci to wannan idan yayi bawali in yaro ne namiji za a wanki za a yayyafa ruwa in mace ce za a wanke amma in sun fara cin abinci da hukuncin da duka wankewa za a yi wannan shine rajihin magana sai abin da ya shafi jinin al'ada mun ji cewa najasa ne ya taba tuba za a wanke don yin ibada da ita amma in an wanke bai bai ruwa bai busar da alamun shi ba babu komai in dai an riga an wanke dan alamun shi babu wani abu sannan mun ji cewa ita kanta najasa ana kawar da ita ta hanyar ruwa da kuma duk wani abin da ba ruwa ba ko ƙasa ko wani abin da zai canza ta daga najasa ta koma wani abu daban a nan kaga matsalar irin abin da ake tattauna a wasu kasashen ruwan da yake fita daga eh, ake wanki da shi ake wanka shi ake mai da shi a sake sa mai chemical a sake turo shi mutane su amfani da shi kun ga an yi ta tattauna wannan matsalar cewa me hukuncin ibada da wannan ruwan to in in ka kalli wannan matsalar najasa ta istihala wasu malamai suna ganin babu laifi a amfani da shi to wannan shine a a takaici abinda hadisan wannan babi suka kunsa ina gani na tabi bi hadal kadar wa bi hadal qadar kifaya walhamdulillahi rabbil alami wallahu ta'ala a'lam